السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يوقوما قوة بقوي وترجب هجران النبي محمد صلى الله عليه وسلم dubu da ɗari hudu da da biyar Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa eh, cikin littattafan da aka bani in duba akwai suwarun min hayata sahaba ko na a haɗe wannan shi ko salahuddin muhammad waye waye ne mahamudu kai ko Mahmud sa'id to kusan sahabban da muka yi maimai ne da ma kuma tabiyan din kusan maimai ne to ma dai muna ga wannan kusan muna mu samu dan wani dan canji saboda haka nan littafin ka na wasu go na wasu ne sai na biyu jiya a kamun wani malam yusuf na jin sha safahatu sabril ulama ta'alifu jamalu ibrahima qasim to da ji dai yana magana akan haƙuri da abubuwan da suke ciki to muna ganin wannan kusan zai fi taimako da aka wa du'atu ko su yi haƙuri a kawo abin suke ciki gani ga wani ya isa wani tsoron Allah to ni kuma ga ajazu ga kasaru ya haɗu mala so na ganin wannan ma dai eh, duk da muna da to sabirin na ibn al-qayyim al-jawzi ina ga zai fi wannan taro abubuwa da yawa na koma na duba na duba na je na dawo dai na rasa yaya za a yi kuma ga lokaci in tsaya in duba domin da a cikin ɗakin na akwai abubuwa da yawa to amma ƙarancin lokaci da za a je a duba kullum na yi ta magana tun da wannan majalisar zaman kamar a ce wani taskiri taskiri ne ya kamata a samu abin da zai zama shamili wanda inda mutum ya shigo zai doki mutum a zama in ka gangaro gangaro abin aka yi karatun aka gama zai tsungule ka ko zai caka maka mace ko mato so da allah ka tashi daga baccin da kake ciki to kuma dai sa kuma Allah ya shigar da karatun akwai alfawa ido na ibn al-qayyim al-jawzi eh, shi karan kansa littafin an ce da nazari yayi shi in yi nazari ya yi nazari can ya duba ya gano abin da ya gano zai ɗauko alƙalami kakas kakas kakas kakas eh. to na manta inda muka karanta akwai inda aka yi bayani cewa wannan littafi na ɗaya daga cikin littattafan ibn al-qayyim masu fa'ida ya ce sunan safawa ido ɗin to ko da ba mu gane duka ba na ga ya kamata a ce na sha ɗauko shi za a yi taskiriyar yawa ba zai kare ba sai mu zama ta mutanen zamfara masu taskiri da mawaƙa maliki to wani can wani ne suka sa da aka tashi wajen su suka suka su kuma mun sa goro sallah na ce me kuka sa ce mu wata ma da ke tabbi yaushe za gaba shi? <laughs> ai wasu safahatu a ga samu yan kaɗan a cikin jin daɗi ana a cikin marmari a samu adama amma mu wata ma ne yaushe za ta kare <laughs> to muka yi da ta abin mu wancan kuma shi yi ɗan na cikin gari ko me yasa ne in eh, ce dai aje a haka ya eh, dai ku bantara to ni ma na son yi ta nasu na haɗa koshi na jiya ce lita na ba zai karantu ba to wannan na ciki abinda za a same shi muwaffar ba ma son ana karatu ba littahi in akwai littahi yau eh? an taɓa an ce za a yi shi a ina ne aka ce za a yi shi eh tambihu ne ko a ɗariko a tarihi ne a yi eh eh dai taskiri ne ko yawwa domin can ai gidan tarihi ne gidan tariku dama gidan tarihi ne canza tarihi a wurin zai zama da rikici mu gama tarihi ne mu ɗora tarihi to saboda karatun da riga an ajiye masa to ala ayyadalin ashe ma an taɓa abin na asa saya sannan kuma yanzu duk karatun da muke ya kamata mu yi mu dai ko a kawo ƙarshe ya zo mana saboda muna neman abin da za mu samu mu rage shagala da wannan gidan wannan gidan ya hana mana tsira na komai mun kasa kamanta na abu zarri kayan shi kaf ya kai shi sabon gidan mu ku sabon gidan nan mun manta da shi an ce masa to kai wannan gidan ma ya dole dai sai an samu koda dan karan yake to ai mai gidan ya hana ya ce ka aje komai to mu dai mun aje ko ba haka to kusan kamar ra'ayin kuma ya karkata zuwa ga wannan kama wannan hadafin nihaya dinnan. na Muhammadu Hassan don da aka yi maganar tashin kiyamun nan kowa ya gane kudin shi in yi sa'a a lokacin da ya zo karatun yana shirye da karatun akwai ran da za ka kawo kanka karatun da jar ha ai karatun nan a gama kai dai kana zaune kana sa dai za ka samu lada wani lokaci in allah ya taimake ka wani ya nana maka kalma ɗaya daga nan sai ka mirmire idon ka ya bude ka ya ina nake sai ka ga ka ci gaba da karatun ka tiriyan tiriyan yana tafiya wani lokaci har a kusa tashi kwakwalwa nan tana toshe ana da ta yi ne ana ta ta yi ana ta ta yi ta abu da har a ƙare lokacin kasa da ya fi tsawo to shi ma wannan na san kusa ta yaya eh? ko ba sosai ba to amma dai kamar kun fi da wannan din ina ga tun da akwai shi kila da tuni ma na gaya muku da kun zo da shi tun da nan dama karatun taskiri ne kaman wani abu ne mai kama da wa'azi wa'azi eh, muna yi da muwatta malik muna ya ba muwatta ba kai eh, riyadu ma ya kamata a ce tun da dai babu wani wuri inda muka yi shi amma dai fawa idon nan ina ganin zai taɓo mana ko ana saboda haka nan mu dan bi shi mu gani kila Allah ya taimake mu mu dan sosai abin da zamu tsotsa fatan Allah ya ba mu fa'idan abin da eh, eh? in ya kare ko to shi kenan kayi bukin lokacin yayi ba a canza ra'ayi ba ko in an canza shi abin da ke cewa wannan tun da ya haka ne a yi wa lahadi bukin ko ana gama salasatu usul tun da tafi mutum ɗaya sai a doro shi a kai to idan ba ku canza ra'ayi ba an canza ra'ayi to muna ya canzawa amma dai yanzu wannan yanzu sai a tura shi ya yi can haka ba kuna baka ne ba duk a kusa da ni to saboda kana yanzu kenan za mu sa fawa'i wannan kofi ne da wannan kofi irin ne irin sana akwai cikin rubutawa ni na wa dan makka ne bugu daga makka ne ko na ku ko ba san wani iri ne ba yanzu ko da ke ayan ma akwai su ko tun da akwai su kawai shikenan ba da bukata a canza insha Allah sau da kanan mata yanzu alfawa'idu li ibn al-qayyim al-jawzi sau da kanan insha Allah za a abu na rana ita kowace ta yi ƙoƙari in tana da shi ta ɗauko in ba ta da shi ta yi asusu domin littafi ne yana da fa'idoji musamman ga ɗaliban ilimi ya yi magana sigan da za a iya koyan karatu yadda mutum zai karatu har ya gane ya faɗi dai abubuwa da yawa kamar yadda aka ce masa dai fawa'idu da fawa'idu ne insha Allah sau da kana yau sai mu ɗaleku zuwa gobe mai tsawo insha Allah sau da haka nan shi ke kenan ai eh eh hmm? bale wani jita eh karatun tarihi eh Eh. eh eh eh eh to ai kusan da yake kasan can halifa ya koma yanzu ai kaga dukkan abubuwa da sauransu ba a maganan katsina ba a maganan kano ba a maganan zaria abuja kawai ake kira abuja ake kira idan ba a mai da hankali ba nan gaba hatta jami'ar abuja sai ta shafe jami'o'in nan kaga yaushe aka kafa abuja ba jiya ba ne ba jiya jiya nan ga ta nan ina jin har yanzu wanda ije jami'ar abuja nan ya karatu ya dawo za ga yana hura hanci to sa haka to kaga tun da halifa na can dole a yi magana haka can misira siriya ko sham kaga banu umayya sun zauna a wurin dole ayubawa ta zauna a ta can amma idan ba manta ba da aka yi maganar masallaci ai kowa ka yi ko dole makka dole madina ita ce sai dai wasu garuruwa ma a ce gaban haka to kuma na ga har gobe tana rike da tutatta na masallaci ita ce gaba a wajen darussa da ake badawa da faɗin wurin da wane ne ɗin da wane ne wurin kai hatta ita bata da bata sake ba har yanzu ba har tana da ƙungiyar mu'assasatul haramaini to wannan mu'assasatul haramaini makka da madina su ne wanda ake cewa sun daina karɓan taimakon ainihin dala dubu ɗari biyu ba sa karɓan dala dubu ɗari biyu ai kaɗan kama eh? yanzu ne a ce ka ɗauki naira biyar ka ce malam abdul aziz zo mana maka kyauta <laughs> ka ɗauko naira biyar <laughs> ce masa to gashi ka sha ruwa a hanya ina ce sai dai yana jin nauyin ka ya shuru hmm? in gaga naira biyar sai dai na gaban nan naka na gaban nan naka kan ka shi naira biyar in ba ya tuna hana shi karɓar kuɗi a gida ba to lahiya lahiya naira biyar to kaman ka ce yanzu ne a baka naira biyar to haka sadakan dala dubu ɗari biyu suke a wurinsu a wanda an ban kyautan do sadaka aka ba masallaci na dubu ɗari biyu na ta murna na rasa inda zan sa takarda in ajiya na gaban kaɗan ba na zai ɗauka in koma da ita na in dawo ta na ni wane ne wai ce wai me kake ta makal makal ne kake su sadaka aka ba da dubu ɗari biyu za mu je mu karɓo kuɗin gobe mai aikin masallaci hei dariya ya ta yanzu ƙungiyar mu assasatul haramai ne ba ta karɓan sadakan dubu ɗari biyu dala dubu ɗari biyu kudin sun yi ba ta sa da ta yi da su ba to ga ku masallacin makka da madina hanyar sana akwai wurin hadda akwai wurin karatun kaza dukkan karatun ta sana da aka ba damu da makaranta ba yanzu ko da ainihin madina tun daga masallacin ga madina har yanzu abin da ake masallaci hannun ka da ke jami'a in ka gama can ne ka gama zaman da ka zama eh, karatu ne ka tushe ne za a ɗakko ka ga ka cancanta cikin dubu a ɗakko a ce to zo masallaci ka bada darasi kaza wasan ko suna nan kenan to shi ne na shi kenan ko ka fara magana zan fara ka manta a fara eh wai mu fara daga yau a zai zama wazi <laughs> bari sai gobe ga masu ƙura'ani nan na nan madaza lokacin ba zai tafi a banza ba ya mu bar musu kayan su je su ta ta yi ko rana ita kuma ranar kowa ya zo da littafi ko eh na'am eh gaskiya ne a shi aibu da yake yana neman ai yana neman din bai bari ba yana aiki tunda ai dama ci ne baya yi baka ga umaru shi ne shugaban su ba na neman duniya da zahira ma gidan shi ba komai ma'ana kai aiki ka samo kuɗin na duniya ba ka samo su don ka ci ba dama wannan kulu masharabu wala tusrifu ko sannan don haka nan bai daina zuwa neman kuɗi ba duk yaƙi kafin a ya tsofa yana ɗan shekara eh, tasa'in da wani abu yayin da aka fita yaƙi na jin shi ne ko ko eh, na ne amma ba amara ne ko amara ne ko to abin haka da yake bai daina fita yaƙi ka gana nema kenan zai je a yaƙin a gama ya karɓo Eh, abin nan humusinsa abin da aka raba dinsa amma ya zo gida ya kaga ina karban kuɗin amma ga inda yake tura su ina karɓo kuɗin haka yake a nemi duniya da lahira haka yake duniya zai je ya samu amma ga inda yake tayar da su hmm. ai shi ne dama ba ana nufin duniya mutum ya samu ita yake to sai ya kwanta a kanta ba ta jefar da mutum za ta yi rabbi eh. alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا فوائد